daga nan Tehran sashen Hausa na murya Jamhuriyar Musulunci ta Iran ke magana. صدق الله العلي العظيم muna farawa da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Babu tilastawa game da shiga addinin Musulunci, haƙiƙa an bayyana hanyar shiriya da taɓata, saboda haka duk wanda ya kafircewa tsagutu hanyar shaiɗan ya kuma ba da gaskiya da Allah. to haƙiƙa ya riƙi igiya mai ƙwari wadda ba ta katsewa Allah kuwa mai ji ne masani ne Allah shi ne majibincin al'amuran waɗanda suka ba da gaskiya yana fitar da su daga dufai zuwa haske waɗanda suka kafirce kuwa majibincin al'amuransu su ne shaiɗanu, suna fitar da su daga haske zuwa duffai waɗancan su ne ‘yan wuta, su kuwa masu dawwama ne a cikinta. Sadakallahul Aliyul Azim. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na murar jamhuriyar musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamaru da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum kan mita 19 kilohertz 15,320 sai kuma shirinmu na rana daga karfe 11 da rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar, Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon GMT da kuma Ghana a kan mita biyar da sittin. A shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi wato shida da rabi zuwa bakwai da rabi agogon GMT da kuma Ghana inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kHz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka Tambara FM a birnin Yamai, Gaskiya FM a birnin Damagaram da kuma Garkuwa FM a birnin Maradi yayin da a birnin Agadas za ku iya jin shirye-shiryen mu a kan gidan rediyon Sahara FM. Za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com. Masu son ƙulla zumunta da mu muna nan a adireshin Facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar WhatsApp a wannan lambar sifili sifili tara takwas ɗari tara hamsin da hudu tamanin da shida sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. Masu saurare barkanku da warhaka, kuma barkanmu da saduwa da ku a zangon shirye-shiryenmu na uku, kuma na ƙarshe a yammacin yau Lahadi, da ni sunusunti zan jagoranci gabatar muku da shirin kamar haka. Bayan sauraron cikakkun labarun duniya, sai shirye-shiryenmu ne da kullum inda a halin yanzu za mu fara da labarun duniyan. Labarun duniya mai karantawa su sunusunti da farko muhimman kanunsu. Jagoran juyin jihalin musulunci ya bayyana cewa makiya suna cike da takaici da fushi kan ci gaban da jamhuriyar musulunci da ke samu. Kwamandan rundunar sojojin ƙasa ta Iran ya bayyana cewa nan ba da jimawa ba za a yaye labulen ire-iren makamai na musamman da iran ta mallaka al'ummar murtaniya sun gudanar da zanga-zangar nuna adawa da yakin da ake yi a gaza yanzu kuma ga cikakkun labarun nan jagoran jin jihalin musulunci na iran ya bayyana cewa makiya suna cike da takaici da fushi kan ci gaban da jamhuriyar musulunci ta iran take samu a yayin ganawarsa da manyan kwamandojin sojojin ƙasar iran a yau lahadi jagoran jin juhal musulunci ayatollah said ali hamna'i ya jaddada cewa ci gaban da iran ta samu ya fusata da kuma ƙara takaici na masu mugun nufi kan ƙasar ta iran yana mai bayyana cewa tabbas akwai rauni a fannonin da suka shafi tattalin arziki da ya kamata a magance jagoran jin halin musuluncin ya yi la'akari da cewa sojojin ƙasar suna matsayin kariya ta al'umma da kuma mafakar al'umma daga duk wani mai wuce gona da iri sannan kuma ya jaddada wajabcin ci gaba da bunƙasa shirye-shirye da kayan aiki da tsare-tsare don sauke wannan nauyi na ƙasa ya ƙara da cewa ci gaban da ƙasar ta samu ya fusata da kuma ƙara takaicin masu adawa da ita kuma babu shakka akwai raunin da ya faru a fannonin da suka shafi tattalin arziki da babu shakka akwai buƙatar a magance shi jagoran ya bayyana shirye-shiryen kayan aikin soji a matsayin ma'ana na inganta ƙarfin makamansu da inganta tsarin su da kuma yadda suke rayuwa ya ƙara da cewa bugu da ƙari shirye-shiryen kayan aiki shirye-shirye ne na gudanar da tsare-tsare wato imani da manufa da saƙo da kuma tabbatar da halaccin hanyar waɗanda suke da matuƙar mahimmanci kuma akwai ƙoƙari na makiyar neman murguɗa su kwamandan rundunar sojojin ƙasa ta iran ya bayyana cewa nan ba da jimawa ba za a yaye labulen ire-iren makamai na musamman da iran ta mallaka kwamandan rundunar sojin ƙasa ta iran brigadier janar kiormas haidar ya yi nuni da shirin rufe kan iyakan ƙasar da ke gabashin iran yana mai cewa wannan ba kawai wata katanga ba ce mai tsayin mita uku saboda an tabbatar da ita ce da nau'o'in makamai masu kwaloluwan ci gaba na zamani a duniya wannan shiri an gudanar da shi ne tsawon shekaru hudu kuma za a kammala shi na nan da shekaru uku masu zuwa kwamandan rundunar sojin ƙasa ta iran ya jaddada haka ne a wani taron manema labarai da ya gudanar a yau lahadi cewa yana mai cewa an bullo da sauye-sauyen ne da tsarin ga tsarin rundunar sojojin ƙasa baki ɗaya don ba da damar wuce tsohon tsari saboda kaiwa ga tsari na zamani da zai iya tunkarar ƙalubalen da ake fuskanta a yau brigadier general haidari ya yi jawabi kan muhimman sauye-sauye a cikin tsari da makaman da sojojin ƙasa suka samar yana mai cewa sun mayar da bukatu na yau da kullum zuwa wasu rundunan kai hari cikin gaggawa mai saurin mayar da martani ya kara da cewa wannan runduna ta mallaki karfin matsowa dubu ɗari bisa ɗari da karfin kai hari ɗari bisa ɗari da kuma juriya ɗari bisa ɗari don cimma wannan buri suna buƙatar makamai na musamman waɗanda ke ɗauke da waɗannan sufofi guda biyu. Gwamnatin Amurka ta sanar da cewa ba ta neman ta da hankali a tsakaninta da Iran. Kakakin ma'aikatar haƙoƙin wajen ƙasar Amurka Samuel Wabok ya bayyana cewa ƙasarsa ba ta neman ƙara ruruta wutar rikici da Iran. Yana mai jaddada cewa har yanzu ƙofar diflomasiyya a buɗe take duk kuwa da kakausar muryar da Amurka ta yi na yakin amincewa da Iran ta mallaki makaman nukiliya. Wabong ya kara da cewa za su ci gaba da riko da siyasar matsin lamba da nufin dakatar da ci gaba a shirin nukiliyar iran kakakin na amurka ya bayyana cewa dole ne iran ta nuna kyakkyawar aniyarta kafin ta yi magana kan duk wata nasara da za a samu nan gaba masu saurare kada ku sha'afa labarun duniyan suna zuwa muku ne kai tsaye daga sashen hausa na muryar jamhuriyar musulunci ta iran da ke nan birnin tehran jiragen saman yakin mamayar isra'ila sun kai farmaki kan asibitin baptiks da ke birnin gaza lamarin da ya janyo dakatar da aiki a cikinsa wakilin gidan talabijin na al'alam muhammad al ya ruwaito cewa jiragen saman yakin sojojin mamayar isra'ila sun yi ruwan bamabamai a wasu gine-gine na asibitin baptist da suka hada da ginin sashen kula da marasa lafiya cikin gaggawa da kuma motocin daukan marasa lafiya da wasu sassa na tantuna da ba a da ake gudanar da hidima a cikinsu ya yi nuni da cewa da sanyin safiyar yau lahadi sojojin mamayar isra'ila sun harba makamai masu linzami da dama kan waɗannan gine-gine lamarin da ya tilasta wa marasa lafiya da likitoci ficewa daga asibitin tare da fakewa a nesa da asibitin inda hare-haren suka rusa gine-gine wakilin ya kara da cewa wannan shine karo na biyu da ake kaiwa asibitin arab baptist hari domin an kai harin bumabumai a farkon fara kai hari kan zirin gaza wanda ya sanadin mummunan kisan kiyashi da ya ci rayukan ɗaruruwan mutane al'ummar mutaniya sun gudanar da zanga-zangar nuna adawa da yakin da ake yi a gaza a ƙarƙashin taken arusa gaza kuma goyon bayan al'umma ga falasinawa abu ne da ya zama wajibi ba zaɓi ba mazauna birnin nouakchott fadar mulkin ƙasar murtaniya sun gudanar da zanga-zanga domin jaddada buƙatar musulmi a ko'ina a duniya su goyi bayan gwagwarmayar da ake yi a zirin gaza zanga-zangar dai ta samu halartar ƙungiyoyi na 'yan jaridu da sauran ƙungiyoyi da dama waɗanda suka bayyana allah wadai da shirin da manyan ƙasashen duniya suka yi tare da sukar su kan goyon bayan sojojin mamayar isra'ila 'yan mamaya. wani shehin malami ɗan ƙasar murtaniya ya bayyana cewa sun sanar da shi irin wannan gagarumin aiki allah ya saka musu da alheri kan irin wannan gagaruman zanga-zanga da suka gudanar na nuna goyon bayan waɗanda ake zalunta ta hanyar kashe mata da yara da kuma tsofaffi da suke yunkurin kare haƙoƙinsu masu zanga zanga sun yi kira da a yanke alaƙa tsakanin ƙasarsu da amurka da kuma masu goyo bayan yahudawan sahiyoniya a yakin da suke yi na neman shafe falasinawa daga kan doron ƙasa tare da azabtar da su da masifar yunwa a zirin na gaza ƙarshen labarun duniyan kenan. To da labaran da ko kuma shan labarun duniya yanzu kuma za mu shiga taskarin shirye-shiryenmu na yau da kullum inda za mu fara da sharhin bayan labaru sannan shirin kokun san sannan duniyar mu a yau da ƙarshe mu ƙare da shirinmu na don masu saurare ko muryoyin masu saurare da fatan za ku ji daɗin shirye-shiryen namu ku yi saurare lafiya. shirin ba labaran da zai dubi ne dangane da tattaunawa zagaye na farko da aka fara gudanarwa tsakanin amurka da kasar iran bisa shiga tsakani na gwamnatin kasar oman tattaunawar da ta gudana a wannan asabar a birnin muscat fadar mulkin kasar ta oman tun da safiyar asabar ne da ministan harkokin wajen iran din abbas arakci ya isa birnin muscat fadar mulkin kasar ta oman kuma a can ne tattaunawar zagaye na farko ta gudana jim kaɗan bayan sarsa birnin na muscat ministan harkokin wajen jamhuriyar musulunci ta iran abbas arakci ya gana da mai masaukin baki sai badruddin abu sa'id inda ya mika masa takardu akan mahangar iran dangane da batutuwan da za a tattauna a yan ganawar da bangarorin biyu suka yi ministan harkokin wajen iran din ya yi ba da matsayar oman akan batutuwa da dama wanda suka shafi wannan yanki da ma yammacin asiya daga cikin masu yi wa ministan harkokin wajen iran din rakiya a wannan tafiya akwai sa a fagen harkoki na siyasa da kuma dokoki na ƙasa da ƙasa kazim grip abadi gami da kuma wasu daga cikin jami'ai daga bangarori daban-daban iran da amurka suna tattaunawa ne ta hanyar shiga tsakanin na kasar ta oman ba tattaunawa ce ta gaba da gaba ba kakakken ma'aikatar harkokin wajen iran din ismail baka iya bayyana cewa kwana guda a gabanin wannan tattaunawa a kasar oman tsakanin amurka da iran din kan shirin ta na nukiliya akwai damammaki da dama na diplomasiya wanda amurka za ta iya tabbatar da aniyarta a kansu baka'i ya rubuta a shafinsa na x cewa ya kamata amurka ta mutunta wannan shawara wadda aka yanke duk wadda cewa dai akwai matsaloli ba za mu yanke hukunci ba muna da niyyar tantance niyyar ɗaya bangaren kuma za mu tabbatar da hakan ne a wannan tattaunawa in ji jami'in diplomasiyan na iran da kuma ya kara da cewa iran ɗin za ta yi tunani kuma za ta mayar da martani akan kowane mataki a ranar litinin din makon da ya gabata ne dai shugaban kasar amurka donald trump ya ba ta sanarwar cewa gwamnatinsa za ta shiga tattaunawa tare da iran kafin zuwa ga wannan tattaunawa dai bangarorin biyu sun yi musayar lafazza masu zafi inda donald trump din ma har ta kai ga yanayin barazanar ɗaukar mataki na soji idan tattaunawar ta ci tura dangane da gargaɗin da donald trump din ya yi kuwa wani babban mataimaki ga jagoran junjo juhal musulunci na iran ayatollah sai da alhamdulilayi ya ce iran za ta yi daukar dukkan matakan daga sun dace akan wannan batu ganawar ta wannan asabar dai tana zuwa ne biyo bayan wata wasiƙa wadda donald trump ɗin ya aikewa jagoran jin juhalin musuluncin na iran a watan da ya gabata inda kuma ya buƙaci tehran da ta shiga tattaunawa tare da yin gargadin cewa matakin soji yana akan teburi idan iran ta ki amincewa tehran ta bayyana aniyar ta na shiga wannan tattaunawa kai tsaye amma muddin washington ta ci gaba da aiwatar da manufofinta na matsin lamba mafi tsanani akan iran to kuwa tabbas wannan tattaunawa ba za ta iya haifar da ɗa mai ido ba ministan harkokin wajen kasar iran din ya ce amurka tana da masaniya sarai akan irin karfin da iran take da shi na kare kanta yayin da ya bayyana cewa kasar a shirye take ta yi amfani da dukkanin hanyoyi na tsaro domin kare tsaranta da kuma kare al'ummata ya kuma jaddada cewa jamhuriyar musulunci ta iran bata amince da amurka ba amma duk da haka za ta gwada ta a yayin wannan tattaunawa in ji abbas arakci babban jami'in wmsn na iran din ya bayyana cewa jamhuriyar musulunci ta iran ba ta neman yaki amma idan ya zama dole to za ta san yadda za ta kare kanta muna da shakku akan aniyar amurka kuma ba mu da tabbaci akan cewa suna da niyyar gudanar da wannan tattaunawa akan manufofi na gaskiya amma dai duk da haka za mu gwada su hakanan kuma jami'in wmsn na kasar iran ya yi watsi da zargin da kasashen yammacin duniya suke yi karkashin jagorancin amurka cewa jamhuriyar musulunci tana neman mallakar makaman nukiliya ne ya ce zargin da ake wa iran din na neman mallakar makaman nukiliya zargi ne mara tushe balantana makama dangane da bayanan da aka yi wanda suka yi ta yaduwa musamman daga bangaren mahukuntan amurka na cewa tattaunawar za ta gudana ne tsakanin iran da amurka gaba da gaba arakci ya bayyana imaninsa cewa irin matakan da iran ta dauka a baya bayan nan dangane da wannan tattaunawa wani babban yunkuri ne na diplomasiya ya faita cewa sabanin wasu fassarori waɗanda aka yi ta yi a baya bayan nan game da batun wannan tattaunawa tsakanin kasashen biyu inda ya ce ƙoƙarin bayyana ra'ayi ne na gaskiya da kuma buɗe hanyar diplomasiya daga bangaren ita iran ɗin dangane da kalaman donald trump wanda ya yi a ranar litinin ɗin kuwa arakci ya bayyana cewa iran a shirye take domin ganin cewa an cimma matsaya inda za ta halarci wannan tattaunawa a kasar oman din kamar yadda aka tsara ya kuma kara da cewa wannan ba sabon lamari ba ne da mai kanta amurka tana tsakiyar yin shawarwari kai tsaye game da batun rasha da ukraine batun da ya fi sarƙaƙiya ta fuska siyasa da tattalin arziki a mataki na ƙasa da ƙasa. ko kun san. Jama'a masu saurari Assalamu alaikum yau Lahadi goma sha uku ga watan Afrilun shekara ta dubu biyu da ashirin da biyar wanda ya daidai da goma sha biyar ga watan Shawwal na shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da shida hijira kamariya. Masu saurari ko kun san cewa shekaru hamsin da suka gabata rana irin ta yau wato goma sha uku ga watan Afrilun shekara ta alif ɗaya tara da saba'in da biyar. Aka fara yakin basasa a cikin ƙasar Labanan sanadin fara wannan yaki dai shine harin da mayakan ƙungiyar kiristoci ta kasar labanan masu samun goyon bayan isra'ila sa kai wata mota dauke da palestinawa kuma sa kashe 30 daga cikinsu yahudawa ne suka haddasa wannan yakin basasa inda musulmi na kasar labanan masu goyon bayan palestino har ma da wasu kiristoci masu goyon bayan al'ummar palestine suka shiga cikin yakin da kiristoci masu samun goyon bayan isra'ila kiristocin da ke samun goyon bayan isra'ila a kasar labanan sun haifar da matsaloli masu tarin yawa a kasar baya ga haifar da yakin basasa su ne kuma suka taimaka ma isra'ila wajen mame kasar tare da kashe mutane da dama sakamakon mamayen da isra'ila ta yi wa kasar labanan ne aka samu kungiyoyin gwagwarmaya masu dauke da makamai inda kungiyar amalce ta fara yaƙi da mamayar isra'ila a labanan kafin daga bisani kuma aka kafa kungiyar hezbollah wadda ta fatattake isra'ila da kasar labanan kuma ta fice da kasar babu shiri a halin yanzu kungiyar hezbollah babban karfin kafa ce wadda ta hana isra'ila yautar da bugaken manufofinta a cikin kasar labanan masu saurare ko kun san cewa shekaru 80 da suka gabata rana irin ta yau goma sha uku ga watan afrilun shekara ta 1945 lokacin yakin duniya na biyu kasashen kawance suka mame kasar austria kafin wannan lokacin da shugaban kasar jamus na lokacin adolf hitler ya mame kasar austria inda ya mayar da ita wani bangare na kasar jamus kuma ya wa sojojin kasar shiga yakin duniya na biyu gargashin gwamnatin nazi a lokacin da sojin jamus suka fara ja da baya a lokacin yakin duniya na biyu sojin kasashen kawance sun mame kasar austria kuma suka raba ta kashi biyar kowace ƙasa tana iko da bangare guda yayin da birnin vienna fadin mulkin kasar austria dukkanin kasashen ne suke iko da shi bayan kawo ƙarshen yakin duniya na biyu a cikin shekara ta 1946 kasashen kawance sun bai wa australia incin kanta a cikin shekara ta 1955 kuma suka kammala janye dukkanin sojojinsu daga cikin kasar masu saurare ko kun san cewa shekaru 106 da suka gabata a rana irin ta yau 16 ga watan afrilun shekara ta 1919 kisan jaliyan wala wanda aka fi sani da kisan kiyashin amaristar ya faru a kasar india a cikin shekara ta 1919 gwamnatin mulkin mallaka ta burtaniya ta zartar da dokar hana tawaye daga gwagwarmar mutanen india a karkashin wannan doka 'yan sandan gwamnatin mulkin mallaka na burtaniya sun ba da izinin kama duk wanda ake tuhuma da cewa yana cikin masu fafutukar neman 'yanci ko da ba su da wani dalili akan haka har ma tare da ɗaure shi na tsawon lokaci wannan doka ta harzuka al'ummar india irin wannan rana ne fiye da yawa dubu biyar wanda ba su dauki da makamai suka taru a lambun jaliyan wala wanda ke birnin amurstar al'ummar da ke gudanar da wani gangami na lumana domin neman samun 'yancin kai inda bisa umarnin wani kwamandan birtaniya aka buɗe wutar bindiga a kan su sannan aka yi masu kisan kiyashi waɗannan wadda suka halarci wannan taro dai na lumana babu wani gargaɗi da aka yi masu da kuma cewa taron da suke a wurin ya saba doka wannan kisan kiyashi ya yi sanadin mutuwar mutane akalla dubu ɗaya da ɗari biyu da kuma raunata wasu kimanin dubu hudu sannan kuma kwamandan na birtaniya bai yarda da cewa an yi wa waɗanda suka samu raunuka magani ba ko kuma ba su ruwa da abinci bayan kafa dokar rowlatt a ƙasar india da kuma kisan gilla wanda aka yi wa al'ummar wannan yanki gugurmayar al'ummar inda ya din a ƙarshen jagorancin mahatma gandhi ta ƙara samun karbuwa a tsakanin al'ummar ƙasar inda da ƙarshe dai a tilas birtaniya ta biyo inda ya incin kanta da kuma ficewa daga cikin ƙasar masu wurare ko kun san cewa shekaru 872 da suka gabata a rana irin ta yau kudubuddin rawandi babban malamin shari'a malamin hadisi masanin tauhidi kuma masanin ilimin tafsiri a karni na shida bayan hijira ya rasu ya shafi shekaru da dama yana amfana daga halartar darussan malamai na zamaninsa ya kuma samu ilimi a fannin ilimin fikihu da hadisi da tafsirin qur'ani mai tsarki wannan babban malamin addinin musulunci ya bar ayyuka da dama waɗanda ya yi a lokacin rayuwarsa waɗanda suka hada da rubuce-rubuce na tarin littafai inda ya rubuta littafai kusan mujalladai 80 wanda suka hada da littafin nan na tafsirul qur'an sai kuma littafin risalatul fuqaha akwai littafinsa na tuhfatul falasifa bana kuma akwai littafinsa wanda ya shahara da suna al-khara'ij wal jara'ih sauraro barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wata fito wata shirin duniyar mu a yau shiri ne wanda muka saba kawo muku batutuwa da suka shafi siyasar ƙasa da ƙasa da suka hada da wannan yanki na yammacin asiya to a yau za mu yi dubi ne akan wasiƙar da sojojin sama na haramtacciyar ƙasar isra'ila suka rubuta a kan ƙin amincewa da yaƙin gaza da kuma yin kira da a kawo sa za mu ji yadda ta yi tasiri a cikin fagage da dama na haramtacciyar ƙasar ta yahudawa da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana. wasiƙar da sojojin sama na haramtacciyar ƙasar isra'ila suka rattaba wa hannu a kai dangane da yakin gaza ta tayar da kura da kuma nuni da shiga wani sabon salo a cikin wannan haramtacciyar ƙasa wannan wasiƙa ta kuma buɗe wani sabon cece kuce a kan batun gyare-gyare da kwaskwarima madanatan Yahu yake son yi wa hukumar shari'a da mayar da fursunonin yaƙi hakanan kuma sake jan daga a tsakanin 'yan siyasar wannan haramtacciyar ƙasa ta 'yan sahayoniya. a cikin yanayi na musamman da haramtacciyar ƙasar isra'ila ta fada ciki musamman ta fuskar tsaro da kuma takaddama a kan muhimman batutuwa da suka shafi makomar wannan haramtacciyar ƙasa sojojin sama 'yan sahiyoniya su rubuta wasiƙa wacce ta sa kallo ya koma sama duk da cewa dai wasiƙar ba ta zo da wani sabon abu ba to amma yadda su manyan sojoji suka mayar da martani a kanta ya bambanta da yadda ya kasance a lokacin shugabancin babban hafsan sojojin haramtaccen ƙasar isra'ila hetsi halibi a gefe ɗaya wasiƙar tana a matsayin sake nuni ne akan wuraren da aka ji layi a tsakanin addini da daula da kuma matsayar sojoji a cikin fagagen siyasa da zamantakewa hakan yana matsayin saɓani mai tsanani ne a cikin ginshiƙin daula daga cikin irin waɗannan abubuwan da suka haifar da saɓani da akwai batun mayar da fursunoni a kowane irin yanayi da kuma jayayyar da 'yan siyasa suke yi a kan yin dokar ɗaukewa yahudawa na ƙungiyar nan ta haririm shiga cikin aikin soja wasiƙar sojojin tana kuma ɗauke da saƙon cewa rikicin ya wuce batun soja ya shiga zance akan cewa kowa da kowa daidai ne wani take ne da aka daɗe ana bayarwa domin nuna ƙin amincewa da yadda ake ɗaukewa 'yan ƙungiyar haridim aikin soja ko yin hidima a fagen daga wato yin kira da kar a yi wata doka wacce za ta ɗaukewa wasu mutane haƙƙin yin soja saboda su ta addini. isharorin da suke tattare da wannan wasiƙa ta sojin saman suna da fuskoki biyu na farko na siyasa na biyu kuma na zamantakewa a siyasance duk da cewa wannan wasiƙar ba ta zo da wani abu sabo ba a kan jaya da dama aka daɗe ana yi nan gada da shi kan shi yaƙin gaza da yake ci gaba sai dai kuma wasiƙar ta zo a wani lokaci mai matuƙar muhimmanci a haramtaccen ƙasar ta yahudawa yakin gaza dai yana ci gaba ya ma ɗauki wani sabon salwar za a iya cewa ya fi na bayan muni domin a wannan lokaci haramtaccen ƙasar isra'ila ta na ƙarasa aikin da ta fara ne na rushe dukkanin wani wuri da falasɗina za su iya samun mafaka a cikinsa gida ne ko kuma hemomi a wasu yankunan fi da kaso 80 ta rushe na gidaje wasu yankunan kaso 70 wasu yankunan sun kai 90 to bayan da 'yan sahiyoniya suka sake dawo da shi yakin gadan-gadan kuma a cikin gida sabanin da yake a tsakaninsu yana ƙara kunno kai batun sake yi wa ma'aikatar shari'a kwaskwarima wanda netanyahu ya so ya yi ya sake ƙarfafa wannan batu 'yan hamayya suna kiran wannan yunkuri na Netanyahu da cewa na juyin mulki ne a fagen shari'a. Netanyahu kuwa yana kiran wannan abin da yake faruwa da cewa jayayya ce a tsakanin daular ɓoye da kuma ta doka da oda ta zahiri. su kuma masu bin diddigin siyasa haramtaccen kasar isra'ila suna ɗaukar wannan abin da yake faruwa da cewa ɗaya ne daga cikin fuskokin rikici mai zurfi da ake fama da shi to ta ɓangaren siyasa wasikar da sojojin saman suka rubuta suka rattaba hannu a kan akan yakin gaza tana a matsayin wani saƙo ne na siyasa ta buƙaci ganin an mayar da fursunoni ko da kuwa hakan zai zama sai an daina yakin baki ɗaya sannan ne za a sake fursunonin to suna ganin abin da ya kamata ai kenan. dalilin haka wannan wasikar ta ƙara wa ciwo gishiri a cikin saɓani da dama yana nan kwance a tsakanin 'yan siyasar kusan kowace rana ta allah sai iyayen da kuma dangin waɗanda aka yi garkuwa da su a can wato gaza a matsayin fursunonin yaƙi sun fito sun yi zanga-zanga ta yin kira da a sako musu yaya suna kuma kira ko da hakan zai kai ga a daina yakin ne a karbi sharuɗan da 'yan gwagwarmaya suka shata wani abin la'akari da shi a nan shine da jam'iyyu masu alaƙa da yahuda masu ra'ayin mazanja ta haridim sun kasance 'yan baruwanmu a saɓanin da ke tsakanin ɓangarorin biyu amma a lokaci ɗaya sun mayar da hankali ne a wani fagen yaƙinsu da shi ne samarwa da samarinsu hanyar da ba za su yi aikin soja ba ko hidimar ƙasa a filin daga to ta fuskar zamantakewa wasiƙar sojojin tana da ta ta fuska a wannan fage domin ana ɗaukar sojan saman wannan haramtacciyar ƙasa a matsayin masu aji na ƙoli a tsakanin sojojin 'yan sahiyoniya ma suna da bambanci da waninsu. ɗaya daga cikin dalilan haka kuwa shine cewa mafi yawancin sojojin sama haramtacciyar ƙasar isra'ila sun fito ne daga gidajen masu kuɗi kuma daga cibiyoyi na ƙoli da ake ji da su a haramtacciyar ƙasar a halin yanzu sanadiyar wasiƙa ta sojojin saman ta sake dawo da tsohuwar tambaya wacce ita ce samar da daidaito wajen yin hidimar soja wato kada a ware wata ƙungiya ta addini a ɗauke musu wannan haƙƙi na hidima bai kuma tsaya tsakanin gwamnatin gamin gambiza ta masu tsatsauran ra'ayi da Netanyahu yake jagoranta ba da kuma 'yan hamayya hatta a cikin ita kanta hukumar ɗin da akwai wannan irin saɓanin da jayayya matsayar rundunar sojan 'yan sahayoniya saɓanin shugabannin sojojin mamaya da suka gabata na yanzu suna da yankakkiyar matsaya a kan wannan batu a tashin farko an hana buga da watsa labarin wasiƙar da abin da ta kunsa amma hana su kansu sojojin tun farko su rattaba hannu a kanta an kuma yi wa duk wanda ya rattaba hannu a kanta barazanar kura daga soja sai dai kuma hakan bai hana wasu su rattaba hannu ba sojoji dubu ne wato kenan kaso goma cikin ɗari na jimillar sojojin sama ne na bayan fage suka rattaba hannu a kan wannan takarda wasu daga cikin sojojin sun janye rattaba hannu da suka yi bayan da aka yi musu barazanar kora daga soja amma duk da haka waɗanda suka rattaba hannu a kanta suna ah, da yawan gaske da sun kai dubu ɗaya a wani yunkuri na 'yan sahiyoniya domin daƙile wannan wasiƙa rundunar sojan ta yi ƙoƙarin rage muhimmancinta ta nuna cewa abin da ta ƙunsa shine yin kira da yin hidimar sojojin bayan fage a kawo ƙashinta kuma wai waɗanda suka rattaba hannu a kan wasiƙar sun manyanta sai dai abin da rundunar sojan take jin tsoro shine yaɗuwar wannan halayya ta yin kira da a kawo ƙashin yakin gaza a tsakanin wasu sojojin aikuwa abin da ya faru kenan domin an samu ƙarin wasu sojoji a ranar alhamis inda ta gabata da sun kai 150 da suka rattaba hannu akan wasiƙar ta yin kira da a kawo ƙashin yakin a wannan karan marubuta wasiƙar sojoji ne na bayan fage da kuma waɗanda suka yi ritaya a ƙarshe rundunar leƙen asirin soja ita ma an sami waɗanda suka bijire sai kuma wasu likitocin soja su ɗari sun bi sahu a halin yanzu malaman jami'o'i da ma'aikatan da suke ƙarƙashin jami'o'i sun shiga cikin sahun masu yin kira da a kawo ƙarshen yaƙi kuma ga dukkanin alamu wannan irin boran zai ci gaba matuƙar yaƙin gaza bai tsaya ba. to ma sauraro za mu dasa aya a nan saboda shinmu ya zo ƙarshe ta fuskar lokaci da fatan an ji daɗin abubuwan da aka saurara kafin mu karkare mai ban kwana da kuma na gayyata ku zuwa shafin mu na intanet www.hausatv.com mu kasance cikin ƙoshin lafiya. masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. jama'a masu sauraron sashen hausa na muryar jamhuriyar musulunci ta iran barkan kurar haka da kuma sake haɗuwa da mu a wani shirin na muryoyin ku masu saurare shiri na dai wanda a cikinsa kuka saba bayyana ra'ayoyinku kan batutuwan da ke cin muku tuwo a kwarya kama daga tattalin arziki al'adu siyasa tsaro da dai sauransu to da yake muna ƙarshen mako lokaci ne da muke warewa domin ba ku dama da isar da sakonninku na sada zumunta tsakanin 'yan uwa da abokan arziki to ga malami na farko a kan faifai assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu radio iran mai albarka mai magana isu mai gyaran waya daga cikin tashar da magaran ina so a bani dama na gaida yan uwa da abokan arziki da farko ina gaida mai shirye shirin na asan barka ina gaida asan alhaji omar ina gaida asan konami ina gaida yabi mai kayan kwali ina gaida nura mai gyaran salula a cikin tashar da magaran ina gaida abdi krimo ina gaida malam hamus club da magaran ina kwana ina gaida ali gurji ina gaida mutari mai gyaran salula a cikin tashar da magaran ina gaida Hayya mai gyaran salula a cikin tashar da magaran a tashi lafiya mai magana isu mai gyaran waya daga cikin tashar da magaran Assalamu alaikum ta harar murar musulunci suna na shugaba Iliya mai kanti da shayi garkin daura dama da kuke ba muke gada yan uwa da muna arziki ina gada gadon kara dan wani wanda yake jihar Maradi akwai Malam Kabiru kusa da makarantar Malam Abba Maradi ina gada Audillahi Tela mai ganin mutuncin kowa Maradi ina gada Ibrahim garin Kasagi Sushena ina gada Isu Madatte Sunusi Madatte ina gada Sani Dauda Cinwaza Sani Alaska Tsatsin Buru ina gaida usman mai dala bausheri ina gaida salisu dan eh, nijar wanda yake nan najeriya ina gaida mustapha ranki likitan dabobi a nan garkin daura ina gaida isuhu mai eh, shayi wanda yake nan eh, garkin daura ina gaida Yahya danu azare ina gaida babadi mamman bande ina gaida a ah, mala hamidu kalan labuwa ina gaida mamman shehu shehu da jagar ne wanda yake na ramfon wajibi da magaran ina gaida zane da alike tifuwa wanda yake da magaran shugaba zabera mai matala shugaban zaɓe sanka ne na jihar da magaran ina gaida mutare cica gangara idan sama wanda yake mata mai ina gaida yan kulab zaɓe sanka duka wanda suke cikin wanga gida ina wa kowa fatan alkhairi suna na shugaba ilami kanti da shayi garkin daura Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barkatu. Gidan radiyon Jamhuriyar Musulunci da ke ƙasar Iran. Kuna tare da Malam Ibrahim Gadanka dan walau daga nan Jamhuriyar Niger. Jihar Maradi Gomini ne dan takwarnaka birnin Kwankwarnan take. Mai yaɗa labarai na ƙungiyar masu kira da masu saurari Jihar Maradi. Gaisuwa ta musamman zuwa gari kamar da Hassan Barka. A barinka na gade Aishatu Kwansayar ke birnin Agadas. Alkasan Babu Liman Agadas. Muhammad Bala birnin Agadas. Akwai gaisuwa ta musamman zan tso bakar tso mai albarkar ke birnin yamai akwai alhaji amman tari yamai akwai abokina muhammad dan bari bari yamai nijar akwai ramat isaka yamai nijar akwai kabiru sule usman da ke nan kabiru sule da ke malam kabiru ke nan wajen makarantar mal a birnin maradi malam aliban kula birnin maradi hajar bilu malam adam sarki ake na kasa birnin maradi mai gida na alhaji kolo na angon zare akwai matan gidan shi hajja aisa hajja amina hajja lela'u alhaji musa na abili mai rina kowa sha bakwai maradi alhaji malam tsarha mai kamar ke sabon mashi matan gidan shi aminu da mariya da raka da abin da aka ranka ba har likitan wani samun mashi lauyin gona mai foraji da ke sabon mashi idi da dan baka sai da hudu banza da ke can gari dan birni matan gidan shi amurka bura da dogon zane mai kan da ke dan birni gaisuwa ta musamman zuwa ga ila mai kantir shayi girkin daura daura najeriya akwai kabiru su da usman da magaran akwai gaisuwa ta musamman zuwa ga sars ta kasimu to da magara akwai akwai mai giri idi nake mu akwai yawan kita mu akwai gwamma ta da ba a saka duka akwai da sabuwar garura akwai gaisuwa ta musamman zuwa ga zaka sarri idan kasuwa na birnin wacce akwai gisa buzu da ke nan zango ilis irin mana tarbi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu gidan rediyon janahoriyar musulunci na iran ina muku sallama irin ta addinin musulunci kamar yadda ya koyar da mu sunana abdulmumin muhammad waziri daga nan jihar zamfara gusau local government magani a tarayyar najeriya kuma vice chairman na kungiya masu kira sauraro afirka ina amfani da wannan dama domin na mika sakon goron sallah na ga yan uwa da abokan arziki da farko ina gaida shugaban tafiya malam hassan da abokan aikinka da iyalanka ina maka barka da fatan kun sallah lafiya ina gaida alkasun baba a gadar shugaban kungiyar masu kiya sauraro rediyo afirka ina maka fatan alkhairi ina ma gaida malam kabiru sule watan pro na wannan kungiyar masu kiya sauraro radio africa ina maka barka da sallah ina gaida wa sani cinwaza ina gaida sani alaksa tsatsun buru ina gaida umar arbada ina gaida mamman dozman ina gaida malam isiyaka raju ina gaida tsoho mai albarka da dai dukkan sauran al'umma kasar nijar na muku barka da sallah da fata kuyi sallah lafiya gaisuwa ta ta gaba ina gaida iliya mai kanti da shayi da rikin daura ina gaida kadoro da fulanin wardi ina gaida hayya danno azare ina gaida da kwamar iyasu kubu digawa ina gaida da dafi mai kwamfuta mai yama da yusuf cibi da ado talati goma rijau da shehu adamu rijau da nazifi ibrahim rogar malam shagari da kuma ali gamadan da ke a jihar kano da kuma ahmad a afansu bajoga da abubakar sani zaria da dan kani zaria da kuma Salisu mai shinkafa son da hayya Salisu ya hayya ɗan Nijar da lawar ɗan tudu da magaran da malama fatima da ke a jihar adamawa duka ina makowa kowa fatan alkhairi da fatan kun sallah lafiya daga naku abdulmumin muhammad waziri daga nan jihar zamfara kusa lokal gamin magani a tarayyar najeriya assalamu alaikum radiyon jamhuriyar musulunci ta iran mai magana salisu haya dan nijar daga fata ke san kwaras tattare nigeria mamba a kungiya ta masu kira da sauraron rediyo ta afirka zan yi amfani da wannan dama in aika sako na gaisuwa da fata na alkhairi zuwa gare ku ma'aikatan gidan rediyo na iran sako na gaisuwa da fatan alkhairi zuwa gare ka malam hassan barka da dukkan ma'aikatan ku na gidan rediyon jamhuriyar musulunci ta iran sako na gaisuwa da fatan alheri zuwa ga aishatu kwansanyar agadas sako na gaisuwa da fatan alheri zuwa ga mamman sani dauda shiwaza sako na gaisuwa da fata na alheri zuwa ga kumrat ilyasu yakubu sako na gaisuwa da fatan alheri zuwa ga abdulmumuni muhammad waziri sako na gaisuwa da fatan alheri zuwa ga iliya mai kanti da shayi garkin daura sako na gaisuwa da fatan alheri zuwa ga yakubu sanisi garin duna saƙo na gaisuwa da fatan alheri zuwa ga mamman salisu dozman saƙo na gaisuwa da fatan alheri zuwa ga sani alaska tsatsin biri saƙo na gaisuwa da fatan alheri zuwa garamatu isaka birnin yame saƙo na gaisuwa da fatan alheri zuwa ga mamman ɗan bari-bari birnin yame saƙo na gaisuwa da fata na alheri zuwa ga dukkan mambobi na masu kira da sauraron rediyo na afirka baki ɗaya da 'yan gwagwarmaya mai magana salisu haya ɗan daga fata ke son da tare ne. Assalamu alaikum shafin Hausa na Radio Jamhuriya Musulunci ta Iran sunana Usman Maidala Bashari a jihar Tamagaram cikin Jamhuriya ta Nijar daga da dama da ake ba mu isar da sabon gaskiyar mu ta sada zumunta a wannan kafa mai albarka da farko dai na da jagoran shirin Malam Hassan Barka akwai musu Madattai Isu Madattai Yakubu mai aski da raka shugaba Rabi mai aski Iliya mai kanti da shayi garken daura akwai Sani Da'u Alaska Gatsan Bari Muhammad Lawan Dan Kwaro Ngotudu Muhammad Lawal Liwe daga nan Halgar Matsin Kai Malam Ibrahim garin Kasaki Malam Ibrahim gidan Kaya akwai Salisu Yahaya daga nan tarayyar Najeriya dabu mai kwamfuta mai yama su mai bashir sarakuna tuwan usaini abdullahi da ke garin jigawa baya ilaka garin bushiri akwai aboki nasiru sj garin bushiri musa yaron uba garin bushiri nasiru jalo garin bushiri ba zan manta da kuma aboki na eh, isa musa turoma daga nahar kwamitin gidigir ba zan manta da umar Ari, Bade, badan ba akwai kuma Komar ahmed bajoga Komar ɗauya asu yakubu digawa Komar yakubu rigum eh, lere ba zan manta da kuma eh, dukkanin ɗaukacin dai masu kire da sauraro na wannan kafa mai albarka da ke cewa daga ƙarshe suna na usman maidala bushiri a jihar Damagaram cikin jamhuriyar ta nijar a tashi lafiya mu jamhuriyar musulunci ta iran assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu a farko suna na sani dawo alaska tsatsun burum a cikin jihar da magaramin hore nijar dama da kuke ba mu dukkan karshen mako to gaisuwar farko gare ka kai mai gabatar da wanka shiri hassan barka akwai usman mai dala shiri zuwa gare ka ya salisu dan nijar zuwa gare ka iliya shayi garkin daura zuwa gare ka abdulmumin waziri tun daga nahal jihar zamfara akwai malam kabiru tun daga na yankin maradi zakariya salihu yankin maradi na tafi agadas a madadin shugaba na masu kira da saurare alkasun Babu duk al'ummar agadas na yi muku fata alkhairi na tafi ya mai akwai muhammad sala zuwa gare ka Babu tsoho mai albarka maman ramatu duka yana yi muku fata alkhairi na da nan da magaram akwai shugaba salisu wanda aka fi da dosman akwai mamman sani da wadacin wata sunu su madatai isu madatai tasiru unguwar tudu zuwa gare ka aboki na abdulaziz mannafi wanda aka fi sani da firezi zuwa gare ka kabiru shula bakin taransa da magaram eh, ina da wannan tsatsun burum akwai abokan aiki na da suke nan radio martaba tsatsun burum muna godiya sani da wadaska tun daga nan tsatsun burum Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuhu sashen Hausa na gidan radon jamhuriyar musulunci Iran barkaku da wuni barkaku da wannan dare na daren Juma'a wanda kuke ba mu dama mana mun zo ƙarshen mako wanda kuke ba mu dama muna gari yan uwa da abokan arziki na kasashen afirka baki daya farko suna na ibrahim shushana wanda ke garin kasa jamhuriyar nijar jihar maradi hassan barka ina maka fatan alkhairi da kai da abokan aiki na gidan rado iran mai tarin albarka da fatan an yi sallah a fidiri an yi ta lafiya lau da kai da iyalanka da duka abokan aikinka na gidan rado iran mai tarin albarka da farko ina gaida isma mai dala bushiri wanda yake nan garin da magaran akwai mamman lawali dan kwairo wanda yake nan garin da magaran akwai raba mai aski wanda yake nan garin da magaran akwai isu maɗatai akwai sanusi maɗatai akwai taso ungo tudu wanda yake nan da magaran akwai hassan alhaji umar wanda yake nan garin da magaran akwai duka mambobi na masu kira da saurare wanda suke nan garin da magaran ina masu fatan alkhairi kowa da kowa ba manta da kowa ba idan na zo birnin agadas akwai shugaba na masu kira da saurari alkasan ahar shugaba na masu kira da saurari wanda yake birnin agadas ne masu fatan alkhairi da da alkasan ma'azu wanda yake nan garin birnin agadas akwai duka mambobi na masu kira da saurari su Elias Crazy wanda suke nan garin agadas da shi da mambobinsa ina masa fatan alkhairi idan na zo babban birnin yamai akwai tsoho isa mai albarka wanda yake nan garin birnin yamai akwai muhammadu dan bari bari wanda yake nan garin yamai akwai malama ah, rahamatu isa to ina mata fatan alkhairi ita ma nan garin birnin yamai rahamatu isa ka ina mata fatan alkhairi nan garin yamai da duka mambobinsu na garin yamai na masu kira da saurari ina mai su fatan alkhairi idan na zo birnin maradi akwai malam kabiru na makarantar malam abba assalamu alaikum wa rahmatullah sunana awal kabiru gidan gyare daga nan karamar hukumar mulkin bangudu ta jihar zamfaran najeriya a zan so biyo ta heran ku bani dama in miƙa saƙon gaisuwa ta zuwa ga 'yan uwa da abokanan arziki musamman ma dai iyayena abin alfahari na da ke nan garin gidan gyare da kuma sauran 'yan uwa da abokanan arziki haka kuma ina amfani da wannan dama in miƙa saƙon gaisuwa ta ga shugaban kungiyar mabuga waya ta jihar zamfara kwamar hassan yan buhu bakin tsohon kasuwa da daukacin membobin wannan kungiya haka kuma ina amfani da wannan dama a miƙa saƙon gaisuwa ta ga ciyaman na zumunta media forum da ke katsina da kuma ciyaman na ribata media forum da ke can duk a garin na katsina haka kuma ina amfani da wannan dama in gaida kai mai gabatar da wannan shiri wato malam hassan barka a da sauran dukkanin wani dan uwa mai saurare na a wannan lokaci mai magana awal kabiru gidan gyare daga nan karamar hukumar mulkin bungudun jihar zamfaran najeriya memba na kungiyar masu kira da sauraren rediyo ta afirka na gode sashen hausa na gidan radiyon jamhuriyar musulunci tehran mai magana samun haske dan mutalimanci birnin jamhuriyar nijar dangance da shiri na karshen mako na gashe-gashe na gari yan uwa da abokan arziki to matakin kowa san barka ina maka fata da dukkan iyalanka da dukkan yan gwagwarmiya da masu da masu wale a wannan radio mai tara albarka radio jihohar musulunci tehran alhaji aminu baji ina maka fata a nan cikin layin zandar da kanan ka hamisu da sani a nan layin zandar da abdulaziz mai gyaran salula da babana lawan da sauran dukkan abokan aikin ku da kiran layin zandar da layin madawa kalla eh, lin kwace da ka layan madawa layan santa na zo gare ka busa sai ganga saware sani dan jaja alera alakai maka abdullahi tele yaro mai gidan mutunci mai rike dan da murtala mai gini alera alakai maka garan ka dan walo idan zo tare da tare da sani oke mai dabaga da kenan kadro da agada mai gyaran salula da ibrahim mai gyaran salula mai lida da wata da zuwa a nan kadro dubin gaisuwa da wata da zuwa gare ka eh, ibrahim shi da garin kasagi alera alakai maka malam ibrahim mai yanke hula da kenan garin mai gode alera alakai maka illa mai Tiri shayi alheri alaka maka tun gaza da wata alheri zuwa gare ka alkasin baba arak da wata alheri zuwa gare ka mushimi a daidaita da watan kana cikin goshila mamu sandora cin wasa kabir sule alheri alaka maka da wata yan uwa da abokan arziki duka masu sauraron wani radio ramatu isaka ramatu konsanyar da dukkan dai mata da maza da hajiya rahina da ke nasarawa da dukkan dai sauran mata da maza da ke cikin wannan gida masu saurare ina muku fata alheri tare da gaisuwa ta karshen mako daga na kusa wani sadan limita mutum jamhuriyar da asan barka tashi laya. to masu sauraron mu da hakan ne kuma kawo karshen shirin na yau sai kuma wata fitowa idan allah ya sake haɗa mu kafin nan dai a madadin kowa da kowa musamman waɗanda aka ji muryansu ni hassan barka na aga da suke cewa da ku bisalam a huta lafiya.